shekara ta 426 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi da yammaci na daya ga watan tara shekara ta 2005 miladiya dan ci gaba da karatun wannan littafi namu mai albarka ahkamul janaiz na shehun malami shaykh Nasiruddin Albani Allah ji kansa da gafara yau za mu tashi akan darasi na sha biyu za mu tashi kan ghaslul mayyit babbar matashiyar maganar mu ghaslul mayyit bayan mun gama magana akan sana'un nasi alal mayyit yabo da mutane ke yi na mutumin da ya mutu wannan mai ke nunawa sannan kushe da mutane suke yi na mutumin da ya mutu wannan mai ke nunawa a darasin bayan mun yi magana kan wannan za mu tashi kan ghaslul mayyit wanke mamaci bismillah بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى غسل الميت فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله أما المبادرة فقد سبق دليلها في الفصل الثاني المسألة السبعة عشر فصلتها صفحة ثلاثة عشر وأما وجوب غسل فلأمره صلى الله عليه وسلم به في غير ما حديث منه الأول قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقفت ناقته اغسلوه بملك وسجن وقد مضى نقله بتمامه وتخريجه في المسألة المشار إليها فقر دانا قوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك الحديث الحديث ويأتي بتمامه وتخريجه في المسألة التالية ويراعى في غسله الأمور الأمور الآتية أولا غسله ثلاثا وأكثر على ما يراه القائمون على غسله ثانيا أن تكون الغسلات وترا ثالثا أن يقرن مع بعضها سدرا أو ما يكون مقامه في التنظيف كالمشنان والصابون رابعا أن يطلق مع آخر بذلة منها شيء من الطيب والكافور أولى خامسا نفض الضفائر وغسلها جيدا سادسا تسريب شعره سابعا جعله ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها ثامنا البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه مواضع ومواضع ومواضع الوجود منه تاسعا أن نتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء إلا ما استثني كما يأتي بيانه غسل الميت ما ليس فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس إذا ما ya riga ya mutu ya أكون ونك سونا متاني لفظ طائفة أنا lafazin ta'ifa ana nufin mutum ɗaya ma ana kiransa da suna ta'ifa zuwa abin da ya sama biyu uku hudu biyar don ana kiransu da suna ta'ifa fa'iza matal mayyitu idan mamaci ya mutu wajaba ala ta'ifatin minan nas ya zama wani wajibi akan wani bangare na mutane an yubadiru ila ghasli su yi hanzarin wanke shi su yi masa wanka amma mubadaratu amma maganar yin hanzarin yi masa wanka faqad sabaqa daliluha fil fasl thalith dalilin da ke nuna hakan ya riga ya gabata a fasali na uku al sabi'ata ashira wato mas'ala ta goma sha bakwai da muka karanta a jerin masail ɗin wannan littafi sannan kuma al ha sakin layi na ha bayanin hakan ya riga ya gabata a baya wa amma wujubul ghasli amma wajibcin yi wa mamaci wanka kuwa فلأمره صلى الله عليه وآله وسلم به في غير ما حديث saboda annabi ya yi umarni da yin haka cikin hadisi sama da ɗaya wato hadisi ɗaya ba na fa'idantar da wajabci ballantana kuma idan an samu sama da hadisi ɗaya kuma dukkansu ya zo da siga ta yin umarni sai wannan yasa aka fahimci wannan umarni na wajabci ne tilas idan musulmi ya mutu a yi masa wanka na ɗaya daga cikin waɗannan hadisai kauruhu sallallahu alaihi wa sallama fil muhrim allazi na naqatuhu manzo Allah ya faɗa cikin lamarin mai ihrami wanda dabbarsa ta yi tutsu da shi ya faɗi ya mutu wato taguwarsa da ta yi tutsu da shi ya faɗi ya mutu manzo Allah ce igsiluhu bima'in wa sidrin ku wanke shi da ruwa wato ainihin da kuma bagaruwa ruwa don ana amfani da bagaruwa a wancan lokaci ko magariya a wancan lokaci sidir magariya wato ko wanke shi da ruwa da ko magariya dai akan yi amfani da shi a wancan lokaci kamar matsayin sabulu a yanzu don gusar da datti ba wai ta aka yau din kuma dole sai mutum ya je ya samo ganyen magariya ko 'ya'yan magarya don zai yi wankan mamaci ba zai iya yin amfani da duk abin da yake zai iya gusar da datti kamar sabulu kun gane wannan mahallu shahida cikin hadisin manzo Allah ce igsiluhu ku wanke shi kaga wannan umarni ne sai wannan nuna wajibi ne wanke mamaci wa qad madha lafzuhu bi tamami lafazin wannan hadisi gaba ɗayansa ya riga ya wuce a baya wa takhrijuhu sannan kuma takhrijin hadisin ya riga ya gabata fil mas'alati al-mushari ilaiha karkashin mas'ala ta goma sha bakwai wadda muka yi ishara zuwa gare ta a dazu fakkaratu dal karkashin sakin layi na dalu na biyu daga cikin hadisan da za a iya kafa hujja da su kowa ya cikin marasa da قوله صلى الله عليه وآله وسلم فتن ساتيرا دا أمنتي استبتا قريشي في, في, في ابنته زينب رضي الله عنها دنغنى دا إسا زينب kada ku manta manzon Allah yana da mace mai suna Zainab matansa masu suna Zainab har guda biyu akwai Zainab bintu Jahash sannan kuma akwai Zainab bintu kuzaima dukkanin su mata ne nashi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yana da ya mai suna Zainab ya faɗa cikin lamarin yassa Zainab radiyallahu anha Allah shi kare yadda a gare ta lokacin da ta rasu yace ha salasa ku wanke ta so uku aw khamsan ko so biyar aw saba'an ko so bakwai aw aksara min zalika ko sama da haka wato wannan sai ya nuna idsilna hadin umarni na nayin mai na wanka cewa a wanke ta to amma wannan umarni na wanka yana nuna wajib to amma adadi wajen wankan ya zama uku ko ya zama biyar ko ya zanto bakwai shi ma wajibi ne don waɗansu malamai sukan ɗauki umarnin cewa wato yana biye da wato kalmar salasan ɗin nan da hamsan ɗin nan da saba'an da aka faɗa suna biye da umarnin igsilna suka ce domin lafazin salasan lafazi ne da baya iya zama da kansu shi kadai. adadin tunda manzo Allah ce ibsilnaha ku wanke ta salasan sau uku au khamsan au saba'an ko biyar ko bakwai au aksara min zalik ko sama da haka wato kenan dole wankin ya zanto abin kidayawa amma hakikanin gaskiya shi wankan shine wajibi amma kidayawar ta yadda zai zama uku ko ya zama biyar ko ya zanto bakwai ko sama da haka wannan bukata ce take sa a yi haka idan aka wanke ta wanka ɗaya ya wadatar amma in za a yi sama da ɗaya to mustahabbi ne ya zama wuturi shine ko ya zama uku ko ya zama biyar ko ya zama bakwai ko ya zanto tara ko sama da sha ɗaya amma ɗayan shine wajibi da an yi ɗaya an yi mai an sauke wajibci ɗoriya akan ɗaya kuma to ya kamata ya zama wuturi don ya zama mustahabbi ba za a wanke so biyu ba ko so hudu tunda hadisi bai nuna haka ba abin nufi idan aka wanke mamaci so biyu ko so hudu ko so shida ko so takwas wankan ba a cewa bai ba a shari'ance tunda wajabci yana sauka daga zaran an yi wankin farko amma idan ana so a dace da mustahabbanci bayan an sauke wajabci to shine sai adadin ya zama mara amma in yi zanto hudu ko shida ko takwas ko goma kaga ba mara bane dan haka ja'izi ne kenan dan an yi haka ba kuskure aka yi ba amma kuma ba a dace da lada na mustahabbi ba shine hikimar fadar manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa wato uku ko biyar ko bakwai au aksara min zalika al hadith hadde zuwa karshen hadisi wa ya'ti bi tamamihi wa takrijihi fil mas'alati taliya wato zai zo nan gaba gaba ɗayansa da kuma takhrijinsa ma zai zo a mas'ala ta gaba mas'ala ta 29 a wannan littafi wa yura'a fi ghaslihi al-umur atiya za a kiwaci al'amuran da ke tafe wajen wanke mamaci al'amari na farko awwalan ghasluhu talata wanke shi so uku fa aksar ko sama da haka ala ma yaral qa'imuna ala ghaslihi gwargwadon yadda su waɗanda ke tsaye wajen wankan su ga ya dace wato bukatuwa ce ke sa a yi adadi din na biyu an takuna ga salatu witran adadin wankan ya zanto wutri ne uku ko biyar ko bakwai zuwa sama ثالثا na أن يقرن a بعضها sidran sidrun a haɗa. wato ainihin da magariya wajen wani sashi na wankan aw ma yaqumu maqamahu fi tanzif ko abin da zai zama a madadin magariya wajen tsaftace mamaci kal ashnan kamar al ashnan waɗansu na fassara shi da soso waɗansu kuma na fassara shi da duk abin da za a gusar da datti da shi sawa'un ya zanto na ganye ne shi ko kuma na tsumma ne wanda za a sa dan a fitar da datti a jikin mutum wa sabun ko sabulu ba lallai bane sai magariya za a iya sa sabulu kenan wajen wanke mamaci رابعا نهد أن يخلط ما آخر غسلة gaslatin شيء من الطيب a ƙarshen wankin da za a yi masa a ɗan garwaye ruwan da wani abu na turare Walkafuru kafuru aula inda za a samu kafur to shi aka fi so sama da dukkan wani turare da ba kafur ba khamisan abu na biyar naqdu iri wa ghasluha jayidan idan mace na da kitso to sai a kwance kitson dan a wanke gashin sosai da sosai ko da yake lafazin bafa'ir ba lallai bane ya nuna ma'anar kitso duk da mu a Hausa din kila haka zamu faɗa amma gashi nasu na Larabawa yadda yake kaga gashin matan su a tsaye yake da yawa sai da su ba kitso suke ba amma sukan yi masa turi su tufka shi kamar guda uku ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan waɗansu kuma su tufka shi kamar jimki biyu kowanne gashi da tsawonsa to mu matan mu ba haka gashi su yake kitso ake namu na gida to in ma dai kitson dai namu na gida ne to sai a tsefe ji a kwance kitson dan saboda a samu damar wanke dattin da ke cikin kanta an gane ku sadisan abu na shida tasrihu sha'rihi a taje kan mamaci wato ba za a yi masa aski ba haka in mace ce idan ba aski za a yi mata ba za a taje kan dan saboda wannan taje kan zai sa bayan an jika shi taje tajewar zai sa gashin ya zama ba a ci cuɗa ba sabi'an abu na bakwai ثلاثة ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها يا عند khalfaha yayin da aka taje kan to sai a yi masa curi uku idan gashin kan mace ne wai mutum a yi masa abin دا a كاشي shi kamar guda uku jimki a shi ba zai zama a ba an gane ko wa ilqa'uha khalfaha duk wannan jimki guda uku dan sai a jefa su bayanta wannan ana magana wadda take da yawan gashin da zai bi gadan bayan ta kenan tunda an tufka shi ya zama kulli uku sai abin da zai kun gane ai saminan na takwas albada'u bi mayaminihi wa mawadi'il wudu'i minhu farawa da tsagin sa na dama idan an zo wanke mamaci da kuma farawa da gaban alwalarsa tasi'an abu na tara an yatawalla ghasla zakari rijal wanda zai jibinci wanke namiji mazaje wal unsa an-nisa wanda zai jibinci wanke ya mace kuwa mata illa mastusniya sai abinda aka yi togaciya a cikinsa kama ya ati bayanuhu kama yadda bayaninsa zai zo nan gaba ina fata mu fahimta to yadda zai za a yi wa mace wanka din shine farkon alwalar za a fara masa a wanke gaban alwalarsa yadda ka san kana iya yin alwala haka za ka yi masa ka wanke masa bakinsa ka wanke masa kofofin hancinsa a madadin mai shakar ruwa tunda ba halin shakar ruwa yanzu ko fyacewa to sannan sai ka wanke tsagen jikinsa na dama irin yadda ake yin wankan janaba sannan kuma ka wanke tsagen jikinsa na hagu to kaga idan kai wannan kayan wanki na farko kenan wanki na biyu kuma zaka zuba ruwa ne gaba ɗaya yadda zai game jiki ba sai ka maimaita alwalar ba wanki na uku shi ma zaka zuba ruwa ne gaba ɗaya da zai game jiki ba sai ka maimaita alwalar ba har zuwa adadin wankin da shi a kansa zaka tsaya babu laifi ka sa sabulu lokacin da ka zo wannan wankin na gaba wanda zaka wanke da ti bayan kayi masa alwala ka sanya sabulu in yanayin jikinsa bai lalace ba domin idan mamaci ya daɗe kafin a ce an yi masa wanka kila gawarsa ta daɗe a ajiye to wajen sanya soso ko sabulu a jikinsa na iya bayuwa zuwa ga tankare fatarsa ko sabule fata su to idan akwai wannan larurar sai dai ka sassa ruwa ɗin yadda ba sai ka sa wani abu dan karkaje kuma ka yi ta'addanci ga jikinsa tunda jikinsa kila ya riga ya canja ko irin wanda ya mutu a wani wurin da ba san ya mutu ba ana yaki har kila ma gawarsa ta kumbura to kaga nan duk wannan wankan sa sai dai magana ce ta yayyafa ruwa amma maganan ka dirza dan fitar da datti na iya bayuwa zuwa ga zaizayewar wani bangare na jikinsa to duk wannan ba za ka yi ba amma wanda ya mutu a cikin yanayi wanda yake ba zai cutu ba dan jikinsa ba zai cutu ba dan an cuɗa to sai ka cuɗa ka sanya sabulu ka cuɗa wuraren da duka san akwai datti wurin wanke abin da ya shafi al'aurarsa ba a son ka yi mubashara na hannunka ya taɓa al'aurarsa sai ka sanya ko wani tsumma ko wata safa ta hannu ta yadda fatar jikinka ba ta taɓa fatar al'aurarsa sai ka wanke masa waɗannan wurare da suke daura da al'aurarsa ta yadda yana ko wanda jirti duk kawar da shi a nan ɗin ma ya halatta sa sabulu tun da wuri ne a iya tsammanin akwai datti a ciki ya danganci wani irin yanayi mutum ya samu kansa a ciki lokacin mutuwarsa na lafiya ko rashin lafiya sannan wani irin nau'i na rashin lafiya akwai wanda za a ga lokacin da ya yi mutu din kila da a samu jisa a tattare da shi ko gudawa ko na a makamancin haka akwai wanda za a samu amai tattare da shi duk waɗannan ababen ne da za su iya faruwa ga mutum to wannan ke sa wato ake so a samu wanda zai yi wanka din ya zanto cewa ya san fikihun wanka a addinance a sunnance da sunan manzon Allah ta yi tanadi ba wanda ake yi na al'ada ba ina fatan mun fahimci waɗannan matsaloli ba ababai da malayin lissafa su guda tara da ana buƙatar a kiyoce su lokacin da za a yi wa mutum wanka to bayan ya ambace su sai ya ce ga dalilin da ke nuna su حديث ام عطيه رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ندخل ابنته زينب فقالت انها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسدر قالت قلت وزرا قال نعم وجعلنا في الاخره كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فآذنني فلما فرغناه آذناه فألقى إلينا حكوة فقال أشكر لها إياه تعني الإزارة قالت ومشقناها ثلاثة قرون وفي رواية لقطناه ثم غسلناه وغفرنا شعرها ثلاثة أثلاث ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها وعن خلفها قالت وقال لنا ابتعد بميامنها ومواضع الوضوء منها أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن الجارود وأحمد وقال الترمذي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم والرواية الثانية للبخاري والنسائي والزيادة الأولى لمسلم والثانية له والبخاري وأبي داود والنسائي والثالثة للنسائي وللشيخين ما معناها والرابعة للبخاري وأبي داود والخامسة له ولمسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد والسادسة للشيخين وأحمد والسابعة للبخاري وأبي داود والنسائي وأحمد والأخيرة لجميعهم ممتاز dalili bisa ga waɗannan al'amurra guda tara da aka ce a kewace su wajen yin wanka ga mamaci hadisu ummi atiyya ta radiyallahu anha hadisin Ummi atiyya Allah su kare yadda a gare ta qalat ce dakhala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama wa nahnu naghsilu ibnatahu zainab manzon Allah ya shigo wajen mu lokacin da muke wa wanka wato zainab فقال سيتي اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك wato kamar yadda ya gabata baya ku wanke ta sau uku ko biyar ko bakwai ko sama da haka in ra'aitun na zalika in kun ga hakan akwai bukatuwa zuwa gare shi ashe a ta'addud bai zama wajibi ba mustahabbi ne tunda ya ce in ra'aitun na zalika amma wankin farko ne ya zama wajibi bima'in wasidrin za ku sanya ruwa za ku sanya magariya qalat tace qultu witran sai na ce da annabi kana nufin wutiri wato mara shi wankan qala na'am manzo Allah ce eh mara nake nufi waja'alna fil akhirati kafuran aw shay'an min kafur a wankin karshe sai ku garwaye ruwan da kafur ko kuma wani abu na kafir ma'ana ko da ya ce mata kafir ko wani dan kadan cikin kafir ka kafir shi aka fito idan ba a same shi ba kowane turare a iya sawa fa idza faraktunna idan kun kammala wanke ta fa azinnani ku shelanta mun ku je ku sanar mun cewa kun ga mata wanka falamma faragna umma atiya tace yayin da muka kammala wankan gare ta azannahu sai muka sanar da annabi cewa mun gama fa alqa ilaina haqqahu sai manzon Allah ya jeho izar dinsa izar shine alhaqu an ambace shi da wannan sunan saboda ana daura shi a kugu kugun mutum ana kiransa alhikawu shi kuma tufafin da ake daurawa alhakawu ina fata an fahimta waɗansu kuma suka ce alhakawu din duka gaba ɗaya da kugun ko shi izar din ana ambatarsa da wannan suna sai ya jefa mana izar din da yake daurawa an san shi tufafinsa ne fakala ya ce ash'irnaha iyahu ku sanya mata shi ya zanto shi ne zai fara bin jikinta sannan ku sanya ne a kansa wato ya zanto tufafin da ya taba jikinsa shi ne ya taba jikinta an yi mata ne da shi tunda ana tabarruki da jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sha faɗa a wurin wannan darasi sahabbai suna tabarruki da jikin manzan Allah abinda duk ya taba jikinsa na tufafi to sukan nemi wato ina ma su samu wannan tufafin su sa dan abin da ya taba jikin manzan Allah su ma ya taba jikin su su samu albarka sannan idan manzan Allah ya sha ruwa ya rage suna sukan yi kokowa wajen kokarin samun ruwan da manzan Allah ya rage sannan idan ya alwala aka tara ruwan alwalarsa a cikin wani abu ya zanto mutane sun yi tabarruki da wannan ruwan alwalar da ya yi ko in yayi wanka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma wannan khususiyya ce na annabi da haka sahabbai ba su yi wa sayyidina Abubakar ba tare da cewa suna da imanin wanda ya fi kowa cikin wannan al'umma in mutum ba annabi ba shine sayyidina Abubakar Siddiq daga nan sai Umar da Khattab sai Uthman sai Ali amma tare da haka babu wani cikin waɗannan khulafa'ur rashidun da ya kurkure baki ya bai mutane suka sha ko kuma ya alwala aka tara ruwan alwalarsa a wani daro aka yi rikawa mutane yafi ko ana dan basu kadan kadan su samu albarka to kaga dukkan wani shehi da ya zo daga baya ko wali da za a yi tabarruki da ruwan alwalarsa ko ruwan da ya kurkure baki to wallahi kazanta ce sannan babu wani abu na albarka a ciki ila wakala ne amma manzon Allah mutahaqqiqul baraka kuma duk shehun da yace tunda an yi manzon Allah shi ma ai masa to takara yake so yi da manzon Allah so yake yi gasa da manzon Allah to kuma shi ya san cewa dai bai isa ba eh, kuma kuma ne ya faɗa shi ma ya san kuma shi ma dai ƙarya yake ya san cewa wannan shehun nasa dai ba dai za a kwatanta shi da manzon Allah ba bai isa ba yayi kadan ya kuma yayi kadan saboda haka ga kenan bai kamata a yi wannan ba Allah sa mu gane kaga irin wannan ne idan an faɗa sai a ce baka san shehuna mu kuma abin da muke cewa a'a huna ba su kai martaban manzon Allah ba ba ta muka ba ma son su ba Allah ba su hakuri irin sa ya baci amma dai ba su kai martabar manzon Allah ba ba kuma za su kai ba saboda haka ba za a ce abin da aka yi wa manzon Allah ai musu ba kuma da shi huna Allah ba su hakuri ba shi kenan ba zo da lafiya fa alqa ilaina haqqahu fa qala ash'irnaha ash'ar a cikin larabci yana ɗauka ma'anan dukkan tufafi na ciki wanda yake bin jikinka kamar singlet ana kiranta shi'ar an gane ko a shi'irnaha iyahu ku sanya mata shi a jikinta ta'ani izarahu umma atiya tana nufin izar shine alhaqu qalat umma atiya tace wa mashatnaha sai muka taje gashin kanta muka karkasa shi salasata qurun jimki uku shine salasata qurun sai ta kamanta su da kahonni jinki uku na gashi wa fi riwayatin naqadnahu wato a wata riwaya sun warware gashin kanta sun magasalnahu sannan suka wanke shi fa ha sha'raha a aslasin sai muka kasa gashin kan nata jinki uku kowanne aka tufka shi haka wato abin nan dai da matan mu a wasu suke cewa kalaba an yi mata kalaba karnaiha wato jinki guda biyu ɗaya a dama ɗaya a hagu kamar kahonni wa ta da kuma jinki guda kuma a daidai kanta daidai zankwanta kenan kamar kusa da goshi wa alqainaha khalfaha duka guda uku muka tattara su muka jefa su a bayanta wato suka bi gindin wuyanta har zuwa gadan bayanta wa fi riwayatin haka ne kuwa wa alqainaha khalfaha qalat tace wa qala lana sai manzon Allah ya ce da mu ibda ibda'ana bima ha lokacin da zamu fara wankan yace ku fara da damanta bangarorinta na dama wa mawadi'il wudu'i minha da kuma gabban alwalata sune mawadi'il wudu wannan hadisi akhrajahu al-bukhari wa muslim imam al-bukhari da muslim suka rawaito shi wa abu daud da imam abu daud wa nasa'i da al-imam an-nasa'i wa tirmidhi da imam at-tirmidhi wa ibn majah da kuma ibn majah wa ibn jarud da kuma ibn al-jarud wa ahmad wa qala at-tirmidhi hasanun sahihun wal'amalu amalu ala da inda ahli al-ilm imam at-tirmidhi yace wannan abin da hadisin ya faɗa shi ma'abuta ilimi ke aiki a kansa yana nufin a zamaninsa al-fuqaha wal muhaddisun duk da wannan hadisin suke aiki wa riwayatu thaniya lil riwaya ta biyu da yace wa fi riwayatin din nan wannan ta imamul bukhari ce wan nasa'i da imamul nasa'i wa ziyadatul ula li muslim ziyada ta farko ta cikin hadisin wanda ita ce lafazin ibnatahu zainaba ita ce ziyada ta farko wa lafazin zainab da yake in bracket wannan imam muslim ya ruwaito wa thaniyatu lahu wal bukhari ziyada ta biyu da ke ciki shine au saba'an din nan da imam bukhari da muslim suka ruwaito wa abi dawud da nasa'i da imam abu dawud da nasa'i wa thalitha ziyada ta uku lin nasa'i wannan ta imam nasa'i ce ita ce قالت قلت witran قال na'am امام النسائي ya wannan an gane ku Wali sai khaili ma'anaha bukhari da muslim sun rawaito amma ba da lafazin ba sai da wani lafazin daban amma ma'anar su ɗaya da wannan lil Bukhari, wa للبخاري daud ziyada ta hudu dake cikin hadisin Imam al-Bukhari da Abu daud ne suka ruwaito ta ita ce riwayar ta'ani izarahu an gane ku wannan ziyada din wal khamisa lahu wa riwaya ta biyar ta Abu Dawud ce da Imam Muslim wannan sa'i da Imam Nasa'i wa Ibn wa Ahmad wa sadisa li wa Ahmad wa Bukhari wa wa Ahmad wannan kwarewar hadisi na Sheikh Nasiruddin Albani Allah ji kansa da gafara hadisin ya inganta amma yana son kowanne ya bashi muhallinsa ya nuna maka cewa ba kawai tattarowa yake ba irin wanda zai taro ya ce Bukhari da Muslim da Abu Dawud sai ka je lafazin cikin Bukhari ka gaba haka yake ba sai tantance kowace gaba ya faɗo waye ya ruwaito ta saboda haka sai ka koma sai ka gani wannan ya nuna cewa lallai wato uh, ba karamin bincike Sheikh Nasir da Albani ke da shi akan ilimin hadisi ba Allah dukan sa da gafara na'am ashiran an yubtala bi tilka aw nafiha tahta satir li jismi ba'da tajridihi min thiyabihi kulliha فإنه كذلك كان العمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يفيده حديث عائشة رضي الله عنها لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وزقنه في صدره ثم كلمه مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديه وكانت عائشة تقول لو استقبلت من امري ما استجبرت ما غسله ما غسله الا نساؤه اخرجه ابو داود وابن الجارود في المنتقى والحاكم وصححه على شرط مسلم والبيهقي والطيالسي واحمد بسند صحيح وروى ابن ماجه وروى ابن ماجه منه قول قول عائشه في اخره لو استقبلت ورواه ابن حبان في صحيح جميل abu na goma can ba ya lissafa guda tara ba jere abu na goma cikin abin da ya kamata a kula da shi wajen wanke mamaci an yi kusala bi au na nahwiha yayin da za a wanke shi kar a taba jikinsa wato da ka taba shi da hannunka ka yi amfani da tsumma bi khirqatin wani tsumma aw nahwiha ko makamancin tsumma kamar mutum ya sa safar hannu tahta satirin li jami'i li jismihi wato karkashin wani abin da eh, ta ta satir lijismi karkashin wani abin da zai suturce jikinsa wato kenan ba za ka yi masa tsirara ba kai da shi haka a za ka lullube shi da wani mayafi kuma nan hannunka ka sanya safar hannu ko wani sun ba da ka tsantsatsa hannunka haka da shi sai ka riga daga wannan abin da din kana wanke jikinsa haka ba tare da ka yi masa tsirara haka ka kwaye jikinsa ba wato saboda a tsare mutuncinsa a tsare al'aura da kallon al'aura a kowane lokaci haramun ne illa ma da ilaihi larura sai fa illa larura ta kai mutuka ta yadda babu yadda za a yi ina jin mun gane wannan ta ta satirin lijismi ba'da tajridihi min thiyabihi kulliha wato karkashin wani abin da ya sitirce jikinsa baya an kwabe masa tufafinsa gaba daya fa innahu kadhalika kana al-amalu ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar haka ne aka aikata a lokacin annabi kama yufiduhu hadisu aisha radiyallahu anha kamar yadda hadisin aisha ke fa'idantar da haka hadisin ummu na aisha ko abin da tace lamma aradu ghaslan nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da sahabbai suka yi nufin wanke annabi tsira da aminci su tabbata gare shi qalu sai suka rika cewa wallahi ma nadari suka ce wallahi ba mu sani ba Anu anujarridu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min siyabihi shin mu tsiraita manzon Allah daga tufafinsa kama nujarridu mautana kama yadda muke tsiraita mamatanmu daga tufafinsu am nagsilhu wa alaihi thiyabuhu ko mu wanke shi da tufafinsa a jikinsa sallallahu alaihi wa sallam falan makhtalafu sai suka yi sabani waɗansu suka ce a kwabe shi kamar yadda ake kwabe wato idan za a wanke mamaci waɗansu suka ce a kyale shi da tufafinsa a jiki falan makhtalafu yayin da suka yi sabani alqallahu alaihi an-nawm sai Allah ya jefa musu bacci hatta ma minhum rajulun illa wa zakanuhu fi sadrihi har sai da zanto ba wani mutum daga cikin su face haɓarsa tana kan kirjinsa wato ya fi barci sosai su da suka zo wankan gawa nan take ubangiji Allah ya jefa bacci a tattare su sun makallamahum mukallimun min nahiyatil bait sai suka ji wani mai magana yayi masa magana ta inda gidan manzon Allah yake basu la yadruna man hu ba san waye ba ba tare da sun gane waye mai wannan maganar ba an iksilun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam abin da yace da su ko wanke annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi wa alaihi thiyabuhu da tufafin sa jikin sa fa qamu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ummu na aisha tace sai suka tashi zuwa ga wato annabi sallallahu alaihi wasallam fa ghasaluhu suka wanke shi wa alaihi qamisuhu ga rigarsa jikin sa yasubbuna al-ma'a fawqa al-qamis suna sanya ruwan suna zukware ruwa akan rigar wa yadlukunahu suna cuda shi bil qamis da rigarsa ya zanto rigarsa ce abin cuɗa jikin nashi duna aidihim ba tare da hannayensu sun taɓa fata jikinsa ba wa kanat aisha ta taqulu ummu na aisha ta kasance tana cewa law istaqbaltu min amri mastadbartu inda za a dawo mun da gaba ta koma baya baya ta dawo gaba ma ghasalahu illa nisa'u da ba wanda zai wa manzon Allah wanka sai matansa abin take ta kai ina ma mun mun sani ai da mun sani da ba ma wanda zai masa wanka sai mu dan me zamu kyale wadansu su zo su yi masa wanka ina fata an fahimta to a nan gurin na dade ina ta bincike in ga wani sharhi mai gamsarwa da malamai suka yi dangane da wannan hadisi duk inda na duba sai in ga kamar ba wanda ya fito fili ya faɗi shin waye shi wannan wanda ya musu magana da ina ba ta mun fahimta wani ne in wani ne wane ne mala'ika aka turo musu in mala'ika aka turo musu kila wani ce a ah, to ai babu yadda za a turo mala'ika da wani sabon sako a'a magana ce ta mafarki karshe kuma suka aiwatar da wannan abin da suka gani a cikin mafarki a zahiri ina ba ta fahimta na kasa samun wani abu wanda zai warakas kawai abin da zai iya faɗa a yanzu wanda ni iyakacin fahimta ta bayan na bi maganganu masu sharhi shine aikin sahabbai dai a aikace sun yi wannan kuma waɗanda suka yi wannan ɗin ba a samu wanda suka yi musu inkari ba sun yi saɓani da waɗansu su ce a cire waɗansu ce kar a cire daga baya sai suka yi mai suka yi ittifaki wajen su wanke shi a haka sai wannan ya zanto ijma'i wannan kaɗai ya zama hujja ba mu da buƙatar mu san waye yi musu maganar amma dai a aikin su sun yi ijma'i su wanke annabi akan haka annabi kuma ya ce la tajtami ummati ala dalala ina fata an fahimta to saboda haka dai abinda suka yi kenan a gabar karshe ta cikin hadisin da ummu na Aisha take cewa inda a ce wato zan gabaci abin da ya shuɗe a baya na al'amari na da ba wanda zai wanke annabi sai matansa da ita ake kafa hujja kan cewa ashe ma'aurata na iya wanke juna zuma lan ya faɗa mana cewa jinsin mazaje su za su wanke mazaje sannan kuma mata su wanke mataye sai ce illa mastusuniya sai waɗanda aka yi togaciya to daga cikin togaciyar ga ma'aurata ya halatta mace ta wanke mijinta ya halatta miji ya wanke matarsa a matsayin wankan gawa wannan na daga ciki kuma za a iya kafa hujja ne da wannan gaba ta karshe wannan hadisi imam abu dawud ya rawaito haka ibn al-jarud a cikin littafin al-muntaka da kuma al-imam al-hakim an-nasaburi ya inganta shi ce bisa ga sharadin muslim haka imam al-baihaqi haka at-tayalisi hadisi ne ne sahihi an gane ko to sai sai abu na goma sha ɗaya cikin abin da ya kamata a kiwata shine mai ويستثنى مما ذكر في رابعا المقرن فإنه لا يجوز تقليده لقوله في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه قريبا ولا تخمدوه وفي رواية ولا تطيبوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا أخرجه الشيخان وغيرهما كما تقدم أبن قوم شاقيا ويستثنى مما ذكر في رابعا za a yi to gaciya dangane da abu na hudu da aka faɗa me abu na hudu idan kun duba abu na hudu a baya eh an yi khulata ma akhir ghaslatin minha shay'un min at da aka ce a wankin karshe a garwaya da me da turare wal kafuru aula amma kafir shi yafi to sai malam yace za a yi togaciya a wannan batun sanya turare kowane mamaci za a yi masa haka amma za a togace al-muhrim mutumin da yake cikin ihrami mutumin da yana cikin ihrami ne sai ya mutu idan an zo za a yi masa wanka amma ba za a sanya turare ba shi gare shi fa innahu la yajuzu tatayibuhu bi halatta ba sanya masa turare li qawlihi fil hadith allazi sabaqat al isharatu ilayhi qariban saboda manzon Allah ya faɗa cikin hadisin da dazu ishara ta gabata zuwa gare shi yace la tuhannithuhu kar ku sanya masa turare lafazin alhanut turare ne irin wanda ake sanyawa gawawwaki sananne ne a wurin mutane wa fi riwayatin a wata riwaya la tutayyibuhu kar ku sa masa turare fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan domin shi wanda ya mutu cikin ihrami za a tashe shi ranar tashin kiyama yana talbiya yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik wannan ita ce fallan mutumin da ya mutu bayan ya sanya ihrami a jikinsa ya kulla niyya ta aikin haji ko umara to kaga za a yi masa wanka duk abin da ake yi mace za a yi masa amma banda turare saboda mai mutumin da yake cikin ihrami ma baya sa turare dama mutumin da ke cikin ya ai akwai abin da ke kira mahazuratul ihram cikin akwai turare ba zai sa turare ba ba zai aski gashin kansa ba zai kaza ba ba zai kaza ba zai kaza ba to sai za a mu'amalance shi da halin rayuwarsa a cikin halin mutuwarsa sama ya zama a haka an gane ko yu'amalu mu'amalatul hayy al-muhrim fi adami jawaz mass shay'in min at saboda me za a tashi shi ranar tashin kiyama yana labbaik Allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la sharika wato wannan sai nuna fallalar mutumin da ya mutu a cikin ihrami kenan ba wai ya mutu a maka kadai ba a'a ya mutu cikin ihrami wannan hadisi a akhrajahu shaykhani wa ghayruhuma kama taqaddama imam al-bukhari da muslim suka ruwaito shi kamar yadda ya gabata abu na sha ويستثنى أيضا مما ورد في تاسعا الزوجان فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسلا آخر إذ لا دليل يمنع منه والأصل الجواز ولا سيما وهو مؤيد بحديثين أولا أن عائشة رضي الله عنها قالت لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه قال البيهقي ولحفت على ذلك فتلحفت فتلحفت على ذلك ولا يتلحف إلا على ما يجوز قلت والجواب هو قول الإمام أحمد كما رواه أبو داود في مسائله أخرجه ابن ماجه ورواه أبو داود وغيره في آخر حديثها المتقدم قريبا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا نعم. عنها أيضا قالت رجع إلى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول راسا فقال بل أنا راسا ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك أخرجه أحمد والدارمي وابن ماجه وأبو يعلى في مسنده وابن هشام في السيرة والدار قطني والبيحقي وفيه عندهم جميعا محمد بن إسحاق وقد أنا إلا في رواية أبي يعلى وابن هشام فقد صرح بالتعليم فثبت الحديث والحمد لله ما مالك سوى abu na goma sha biyu wa yustasna aidan mimma warada fi tasi'an idan kun lura jerin ababan da ya zo kan na tara ya ce mazaje su wanke mazaje mata su wanke mata illa mastasni sai abin da aka yi togaciya ya ce to yana daga cikin abin da za a yi togaciya din azzawjani ma'aurata biyu fa innahu yajuzu li kullin minhuma an yatawalla ghasl al-akhar kowanne daya halatta ya jibinci wanke dan uwansa iz la dalila yamna'u minhu don ba wani dalili da ya nuna hani akan haka wal asl al jawaz asali kuma sai a dauki abin akan halacci kenan wala siyama wa huwa mu'ayyadun bi hadithain musamman shi wannan al asl din shine al jawaz zai karfafu a iya karfafa shi ta hanyar hadisai biyu hadisin farko daga ummu na Aisha da tace law kuntu stakbaltu min amri mastadbartu ma ghasala nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ghairu nisa'ihi tace inda na kasance zan fuskanci abin da ya wuce mun a baya ya sake maimaituwa inda hakan na iya faruwa to da ba wanda zai wanke annabi sai matarsa qala al-bihaqi imam al ya yace fatalahafat ala zalika sai ta nuna damuwarta akan bata samu ta wanki ta yi wa annabi wanka ba wala yutalahafu illa ala ma yajuz ba a talahufi nuna damuwa kuwa sai akan abin da dama ya halatta amma mutum idan sako ne bai baya cewa kai ina ma a ce nayi amma abin kirki shine yake cewa kai ina ma nayi in ya kubuce masa bai ba mutumin kirki duka haka ya kamata ya zama qultu shaykh nasiruddin albani yace wal jawazu huwa qawl al imam ahmad kama rawahu abu daud fi masailihi maganan halaccin namiji ya wanke matarsa ko mace ta wanke mijinta halaccin hakan ita ce maganar imam ahmad dan hanbal imamu ahlus sunna wal jama'a kamar yadda abu dawud ya rawaito a cikin masail dinsa akhrajahu ibn majah wa rawahu abu dawud wa ghayruhu fi akhir hadisi al mutaqaddim qariban fi sallallahu alaihi wancan hadisi na mu na Aisha Abu Dawud da Ibn Majah sun ruwaito shi kawai bai kuma ya zo a ƙarshen hadisin da ya riga ya gabata daga ummu na Aisha wajen wuyuwa annabi wanka hadisi na biyu an ha aidan qalat ummu na Aisha tace raja'a ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min jinazatin bil baqiyya annabi ya dawo wajena daga wata jana'iza da aka yi a baqiyya wa ana ajidu suda'an fi ra'si ni kuma a lokacin ina jin ciwon kai a tattare da ni a kaina a suda shine ciwon kai wa qulu har ina cewa wara asahu wato kamar ka ce wayyo kaina shine wara asahu fa qala sai annabi ce bal ana wara asahu ni ne zan ce wayyo kaina ma darraki law mitti qabli dan annabi ya dauke mata wancan labarin ciwon kai shi ma sai nuna kamar yana cikin ciwon kai din kenan wanda kuma fi'ilan annabi ba zai ce baya ciki ba in ba na cikin ba amma tare da haka baya son ya bari ta ci gaba da yin kuka din sai maza ya dauke mata da wani abu na daban sai ce ma zarraki law mitti qabli fa ghasaltuki me zai cutar da ke in har kika riga da mutuwa ki samu falalan nina ne miki wanka wa kaffantuki kuma na sa miki likkafa ne sun masallaitu alaiki sannan na jibinci miki sallah da kaina wa da fantuki kuma na binne ki me zai cutar da ke idan wannan ta faru <laughs> to gabar da suke wa a nan gurin shine ashe ya halatta namiji ya wanke mata ta riga shi mutuwa dan ga falalar da za ta samu shi zai mata kaza da kaza san a cikin wayar wani hadisi ta ce to ai inda matsalar take bayan ka kai makabarta ka dawo a ɗakin wa za a kwada <laughs> ina za ka tafi ɗakin wata ne kuma ka je ka kwada ma'ana ka manta da ni kenan أخرجه أحمد والدارمي وابن ماجه وأبو يعلى في مسنده وابن هشام في السيرة والدار قطني والبيهقي وفيه عندهم جميعا محمد بن إسحاق وقد أنعنه أتكن سند وانا حديثي أخوي محمد بن إسحاق صاحب السير ومحمد بن إسحاق mudallis ne gashi kuma yayi ana ana ya ce an fulan an fulan yani ma sarraha bi bai ce ba haddathana ko akhbarana illa fi riwayati abi ala sai a cikin riwayar abu ala wa ibn hisham da kuma riwayar ibn hisham faqad sarraha bi tahdid to su a waccan riwayar yayi ya fito fili ya ce haddathana ma'ana in ba dan an samu wacce riwayar da ya ce haddasana ba dukkan riwayar ta an an an akan dauki hadisin sa a matsayin da'ifi da annahu lam yusarrih bi tahdid dan bai sarraha cewa haddasana ba ala anna al-hafiz ibn hajar qad zakara fi at-talkhis annahu tabahu alayhi salih ibn kaysan inda ahmad wa nasai wa nasai duk da cewa kuma hafiz ibn hajar ya ambata cikin littafin sa talkhis al-habir cewa ai shi ibn ishaq bai kadaita ba an yi masa mutaba'a salih ibn kaisan ya yi masa mutaba'a a riwayar imam ahmad da imam an-nasa'i an gane ko ma'ana dai yana so ya ce in an bi ta wannan maganar kuma dai hadisin ya kara tabbata bayan in an bi ta can kuma an samu inda yake sarraha bi tahdid sai ce me قلت وتراجع رواية النسائي فلعله فيها وإني لم أرى الحديث في سننه الصغرى ولعله في الكبرى لا ثم مالم الباني كتوى هو عند أحمد إيه هكني وأن الرواية تنا نمر إمام أحمد Ahmad da Hanbal lakin laysa fihi tasrihu bil sai kuma a cikin ta ba a fito an yi bayanin wanka ba karara kaga kenan mutaba din ta zama cikakkiya ba ta dukkan bangarorin hadisin fa turaja'u riwayatun nisa'i fala'allahu fiha da haka sai a koma a bincika cikin littafin nisa'i kila tana ciki fa inni lam ara hadith fi sunanihi sughra na bincika cikin sunan sughra na imamu sa'i ban gani ba fala'allahu fil kubra lahu kila yana cikin sunan kubra ku je da ku bincika ku ɗaliban ilimi amma ne ya kace inda na bincika gashi abin nan kaga adalcin adalcin ilimi kenan amana ta ilimi kenan da aka san magabata da ita yace me ثم رأيته في خطبة الأشرار بالوفاء من الكبرى yace sannan daga baya sai bincike na kai na cikin littafin tuhfatul ashraf sai naga wannan hadisi an jingina shi zuwa ga alwafatu min al-kubra wato cewa da yana cikin asnanul kubra din dama ce shi da asugura bai gashi gile na kubra to yanzu ya samu tabbacin yana cikin asnanul kubra da imamun Nasa'i a take shi dai hadisi ne wanda yake sahihi a nan yayin uwa musulmi ke so in dan ja hankali mu kaɗan dangane da waɗansu ababai da za a ji daga bakin ummu na Aisha radiyallahu ta'ala anha ko ita ko wata mata daga cikin matan annabi ta faɗawa annabi wata magana wanda zaka ga ko dai wani ya fahimce ta da cewa wannan na nuna rashin kunya ko wani ya ce kifi ko wani ya ce kaza wanda bai san addini ba sai ya amfani da wannan wajen su kan matan annabi sallallahu alaihi wasallam to su ko sahabban annabi da matansa ubangiji ta'ala na kaddara faruwar waɗansu ababai a wajensu dan abin ya zame mana darasi a baya dai idan sun yi abin da yake kuskure ne annabi baya kyala sa kan haka sai ya yi sai ya gyara wannan sai ya zame mana darasi mu a wajen mu sai ya zame mana darasi cewa ga hoton rayuwar annabi da sahabbansa sun yi wani abu ba daidai ba amma annabi ya tsawatar kuma sun fahimta sun gyara ko matansa sun yi wani abun da ba daidai ba amma annabi ya tsawatar ko Allah ya saukar da wahayi kai kuma sun fahimta sun gyara sai wannan ya zama hanya ce ta bayar da darasi a gare mu domin rayuwar annabin gaba ɗayan ta darasi ne ga al'umma da za su baya kuma sahabbansa da matansa ciki ba wanda yake ma'asumi wanda za a ce baya kuskure amma kowanne daga cikinsu yana da rinjayen aikin alkhairi kuma kowanne daga cikinsu yardajje ne a wajen Allah Allah ko yana yarda da bawa ba dan baya kuskure ba sai dan bawa din yana da rinjayen mai ayyukan alkhairi sai wannan alkhairin ya rinjayi sa bisa ga ka'idar innal hasanati yuzhibuna sayyi'at zalika zikran lil zakirin wannan haka ya kamata mu fahimci dukkan wani mawkif dukkan wata matsaya da zamu gani ta wata mace cikin matan annabi ko wata mace daban a zamanin annabi din cikin sahabbai mata ko wani matsaya da zamu gani ta wani sahabi cikin sahabbai maza dukkan wata matsaya da zamu gani wadda ta iya bada hoton cewa ko bai kyauta ba ko yayi rashin ladabi ko yayi kaza ko yayi kaza ba a karanta su a irin wannan mahangar na yadda gama garin mutane suke a zamanin ka dole ka karanta su a mahangata mutane ne da waɗansu daga cikinsu su sun keto rayuwa ta jahiliya alkur'anin ne ya rinka tace su a hankali a hankali cikin shekaru da uku. ana yi har kafin gaba ɗaya an tace komai gaba ɗaya to saboda haka kuma a iya samun kuskuren su kenan amma kuma gefe ɗaya kuma suna da ayyukan alkhairi masu ɗumbin yawa sannan kuma Allah ya bada labarin ya gafarta musu kaga sai jahili sai wanda bai san abin da yake ba shine zai amfani da ɗaya ɗaya kun kurakurai don na musu ina fata an fahimta na'am ثالث عشر أن أن غسله من كان أعرف بسنة الغسل لا سيما إذا كان من أهله وأقاربه لأن الذين تولوا رسله صلى الله عليه وسلم قالوا كما ذكرنا وقد قال علي رضي الله عنه وصلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر ما يكون من الميت فنحر شيئا وكان طيبا حيا وميتا يا رسول صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقي وإسناده صحيح كما قال البوصيري في الزوائد وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وتعقبه الذهبي بقوله قلت فيه انقطاع قلت وهذا مما لا وجه له فإن الحديث من رواية معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي وهذا سند متصل معروف رواية بعضهم عن بعض أما معمر عن الزهري والزهري عن سعيد فأشهر من أن يذكر وأما رواية سعيد عن علي فموصولة أيضا كما أشار إلى ذلك الحافظ في التحريم بل ذهب إلى أنه سمع من من عمر أيضا وفي مرسل الشعبي أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع علي رضي الله عنه الفضل يعني ابن عباس وأسامة بن زيد أخرجه أبو داود وسنده صحيح مرسل وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أحمد بسند ضعيف جميل abu na goma sha uku da ya kamata a kula da shi wajen wanke mamaci an ya tawalla ghaslahu man kana a'rafa bi sunnatil ghasli wanda zai dubunci yi masa wanka shi ne wanda ya fi sauran mutanen wannan lokaci sanin sunnar wanka din wanda ya san wankan a ilmance a sunnance shi ya kamata yi wato kenan kar a je mace ta mutu a je a nemo irin matan nan masu wankan gawa wadda ta saba al'ada ita fa ko alwala bata iya ba ko amma ita cewa dukkan gawa da ta mutu a unguwar ko garin ko abin nan ko a je a nemo wani mutum an dauka shine limamin unguwa ko limamin kauye kasancewar limanci ne kadai bai kamata wannan baya wadatarwa yanzu ya kamata a bincike shi in ya san yadda ake yi saboda galibin limamai ba wai cancanta take sa a nada su ba gado ne duk wanda babansa ya zama liman to shi ma idan ya tashi girma zai zama liman automatically baya da matsala zai gada kaga ba sai yayi karatu ba duk wanda babansa ya zama ladan to shi ma haka yake tashi ya zama ladan wannan haka ake a kasar Hausa da inda wato sufanci sufanci yake da kuma al'ada al'ada alhamdulillah a wuraren ahlus sunna ne ake samun canji canji na alkhairi kaga cewa dan babanka ya zama liman wannan baya nuna cewa lalle kai zaka zama liman sai in ka sai in kana da karatu dole sai an bi tantanta wannan galibi ahlus sunna sukan yi wannan kokarin da haka dai abin da nake so in ce a nan gurin shine kasancewar mutum limamin gari ko limamin unguwa ba shi ke nuna ya iya wankan gawa ba inda bai karanta sunnar manzon Allah ba ni na sha gani da yadda na limamin da ba su iya alwala ba alwala ma kuma bai iya ba shi karan kansa wannan sana kuma yadda zai zo ya wa gawa saboda galibi duk wanda ya tashi ake gani yana karatu sai a dauka cewa malami ne kuma a kasar hausa ba a bambance tsakanin malami da ya karanci qur'ani da hadisi da su ya san ma'anarsu da malami gardi wanda ya karanci alqur'ani zalla ko sirka shi bai da ahalari ba da kuma malamin da dala'il ke karantawa shi karatun dala'il kawai ya iya da malami wanda ke karanta isiriniya da malami wanda yake duba za a kasar hausa sunan su malamai kowanne ya iya sa shi limanci ya iya sa ya wanke gawa a iya bashi kujerar umara ko aikin hajji dan yaje yaje addu'a a ci nasara a zabe ko wani abu makamancin haka magana ce ta kowa an dauka malami ne wannan yana daga cikin abin da ya cutar da mu wannan ya cutar kwarai da gaske kaga mutum an ce masa malami ko babu abin da ya sani na addini tunda bai karatun addini ba Allah gane da mu to da haka dole ne a san wanda zai yi abu ya iya shi da sauransu yanzu kun ga idan aka ce mutum ya mutu an je makabarta wanda suke wucewa gaba dai gaba dai da wuya ka ga cewa mutum ya karanta abu kawai shi dai ya rade yana yi ko sana'ar su gina kabari ya rade yana yi dan saboda haka shi ne zai rika musu da kai ko ka karanta addini kai din saboda shi yana ganin yau da gobe kawai ta sa ya iya ko da bai karatu ba a takaice dai wanda zai jibinci lamarin wanka shine wanda ya fi kowa sanin sunnar wanka din la siyama idza kana min ahlihi wa qaribihi musamman kuma in ya kasance cikin ahalin mamaci da kuma makusantansa li'anna allazina tawallaw ghaslahu sallallahu alaihi wa sallama kanu kama zakarna dan wanda suka jibinci wa annabi wanka na farko dai sun kasance mafiya kowa sanin ya ake yin wanka din sannan kuma na biyu gasu su kuma danginsa ne na kusa sun fi kowa kusanci da annabi faqad qala ali bin abi talib radiyallahu anhu aliyu yace ghasaltu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nayi wa annabi wanka faja'altu anzuru ma yakunu min al-mayyit sai na ranka duba ko zan ga wani abin da yake faruwa wanda aka saba gani a jikin mamata falam a rashe ban banga komai ba wa kana tayyiban hayyan wa mayyitan sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai kanshi a lokacin rayuwarsa da kuma bayan rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam kanshin jikinsa bai canja ba kaga wannan abin da ke tabbatar da albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan Ali bin Abi Talib karka manta cewa yana duba ya ko zai ga wani abin da aka saba gani a jikin mamaci a lokacin su zuwa yi mamata da yake gani ka ce man sahabbai bai hana a jikin wani sahabi ko a jikin wani mutumin kirki a ga wani abu ko na sabo wajen wankansa ko gudawa ko amai ko wani abu makamancin haka wannan baya nuna cewa mutum dan wuta ne ko kaza kaza kaza dan kar mutum ya ga wannan ya dauka wani abu ne na me na ibu dan yace na wanke annabi sai na rinka kallo ko na ga wani abin da aka saba gani a jikin mamata yace sai gashi ban ga komai ta sarar shi ina fata an fahimta a nan gurin kuma nake so an ƙara cewa kaga a nan irin waɗancan mutanen da suke aibata sahabbai inda abubakar ne ya faɗa haka da sai su rikita magana sai kaga ma wato ba ma ya mutunta annabi gani yake ma annabin kamar kowa ma yake yadda za a ga komai a jikin kowa haka za a gani a jikinsa an ba sai ya zanto Ali bin Abi Talib ya wannan sannan su sahabbai sukan gina abu tattare da annabi cikin abin da ba wahayi ba sukan ɗauki annabi a matsayinsa na bil'adama mutum sukan tsammaci ababen da zai iya faruwa tattare da wani mutum na iya faruwa a gare shi in ba abin da kususiyya ta tabbatar ba ina ba ta fahimta shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai yin azumi a dajjere ba tare da shan ruwa ba kamar kai azumin kwana uku ba tare da shan ruwa ba sai a yi ne na uku ya hana su sai suka ga shi yana yi da suka ga shi yana yi su ma su suka yi kokarin su yi mai sai koyi da shi sai ce ba na hana kuyi ba sai suka ce innaka tawassul ya rasulullah mun ga kai kana muwasala kana sabu zarce dan azumi sai manzo Allah ce yo aini ubangiji na yana ciyar da ne shayar da ni kaga sun yi tsammanin yadda suke shi ma haka yake sai da ya nuna musu bangare na me na kususiyya sannan sai suka tsaya inda suke ashe sa iya fahimtar wani abu wato kamar kila annabi ya yi tarayya da sauran mutane a cikin har sai sun samu dalilin khususiyya annabi sannan sai su sallama cewa eh to wannan ya zama khususiyya na cikin amma cikin abin da babu wani dalilin na kususiya sukan ɗauka cewa ababai da ka iya shafar bil adama suna iya shafarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka ya kamata mu fahimci wato irin waɗannan al'amura duk wanda ya gansu in baya da natsuwa wajen bibitar maganganun malamai to sai ga mutum ya faɗi wata magana ko dai ta rashin kunya ko ya muna na fahimta ga wani sahabi cikin sahabban manzo Allah wanda wannan halaka ce dan haka ya kamata mu kiyaye wannan riwaya ta Ali bin Abi Talib ce akhrajahu Ibn Majah wal Hakim wal Baihaqi wa isnaduhu sahihun kama qala Busairi fi zawaid wa qala al Hakim sahihun ala sharti al-shaykhayn wa ta'aqqabahu al-Zahabi bi qawlihi qultu fihi wannan albusairi ba shine al mai alburda ba wancan mawaki ne wannan kuma masanin hadisi ne wata qabahu zahabi imam zahabi bu bayan sa da cewa a'a wannan magana cewa hadisin na akan sharadin bukhari da muslim yake yace a'a fihi inqita akwai inqita'i a cikin sanadin hadisin in ji zahabi qultu shaykh nasiruddin albani ce wa hadha mimma la wajha lahu wannan cin gyara da imam zahabi yayi wa hakim ba ya da hujja a kansa fa innal hadith min riwayati ma'mar hadisin daga riwayar ma'mar sai an zuhuri daga imam zuhuri an sa'id ibn al-musayyib daga sa'id ibn al-musayyib an ali daga ali bin abi talib wa hadha sanadun muttasilun wannan ku hadisi ne muttasil laysa fihi inqita wato babu inqita'i a cikin sa ma'arufun riwayatu ba'dihim an ba'd malamai sun san cewa lallai ma'amar ya ji daga zuhuri lalle zuhuri ya ji daga sa'id ibn al-musayyib lalle sa'id ibn al-musayyib ya ji daga ali ibn abi talib an san sashin sa ya ruwaita daga sashi amma ma'amarun an zuhuri wa zuhuri an sa'id fa ashhar min an yuzkar amma riwayan ma'amar daga zuhuri ko zuhuri daga sa'id ibn al-musayyib wannan shaharar sa ma ta fi karfin a ce sai an ambata maka kowa ya sani a wurin malaman hadisi wa amma riwayatu sa'id an ali amma riwayar sa'id ibn al-musayyib daga ali ibn abi talib فموصولة أيضا كما أشار إلى ذلك الحافظ في التهذيب إتما سادجيا تنا حدد الجونة كما رد حافظ ابن حجر ينوني أكان هكا تكل التهذيب بل ذهب إلى أنه سمع من عمر أيضا ya ma ruwaito cewa shi hafiz ya faɗi cewa ma sa'id ibn al-musayyib bayan ya ruwaici ruwaya daga aliyu ya ruwaici ruwaya kuma daga umar kaga umar ya fi dadewa ko kuma ya fi zama sama sama da aliyu aliyu ya so kasa ina fata an fahimta tunda Umar ya riga Aliyu rasuwa to hatta Umar din kansa Sa'idu ibn Musayyib ya yi ruwaya a wajensa ba Aliyu da ya zo ma bayan Uthman ba min babu aula ya ruwaya daga wajensa kun gane wannan ai wa fi mursal sha'bi annahu ghasala an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ma aliyin radiyallahu anhu al-fadl a cikin mursal na imamu sha'bi tare da Ali bin Abi Talib wanda suka hadu suka yi wa annabi wanka da Aliyu shine al-fadl ibn Abbas wa Usama ibn Zaid da kuma Usama ibn Zaid to kaga al-Fadl bin Abbas shi ma yana cikin Ahlul Bait Ali bin Abi Talib yana cikin Ahlul Bait Usama ibn Zaid kuma yana da kusanci matuƙa da babansa Zaid bin Harisa asalin sa bawa ne na Annabi Annabi ya yantar da shi da haka ake kiransa al-Hibb bin al-Hibbi akhrajahu Abu Dawud wa sanaduhu sahihun mursal hadisi ne sanadinsa sahihi ne amma mursal walahu shahidun min hadisi bin Abbas amma akwai hadisin da yake masa shaida riwayar Abdullahi dan Abbas akhrajahu ahmad bi sanadin da'if imam ahmad ya rawaito shi amma da sanadi wanda yake da'if to ina ga saboda lokaci ya ja anan zamu tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai ubangiji ta Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ya mutu ne ta hanyar gobara duk jikinsa ya kone ya za a yi wajen yi masa wanka wanda jikinsa ya kone da yawa ta yadda in za a yi masa wanka duk miki kawai za a yi ta tabawa yayyafa masa ruwa za a yi da niyyar wanka a zuci yadda a yayyafa masa ruwa wannan shine abin da za a yi masa wajen da zai wanku a wanke inda ba zai wanku ba a yayyafa masa ruwa haka mutumin da ya hadarin mota ya zanto kila ya yi kata-kata da yawa tattara gawarsa za a yi a yayyafa masa ruwa a sake a cikin likafani a abin nan dan me zaka za ka dauka za ne ka ɗauki hannu ka wanke daban ka ɗauki kafa ka wanke daban sai ka yi fa masa ruwa kamar yadda malamai suke yin bayani wannan kuma yana tambaya cewa haramun ne abin ne mutum a cikin masallaci to yaya matsayin kabarin annabi a matsayin kabarin annabi ba a cikin masallaci aka binne shi ba annabi an binne shi ne a ɗakin umma na aisha in kan ka karanta tarihin suwarsa tun yana cikin cutar ajali zaman to ana yana bibita ɗakunan matansa sai ya nemi su yi izini a ziyarce shi a ɗakin umma na aisha shi ke sauran mata suka yafe cewa a ziyarce shi a ɗakin umma na aisha kuma a nan ɗakin umma na aisha Allah ya taɓa rayuwarsa ana tunanin su a kai shi masallaci a binne shi ko a kai shi makabarta aka samu hadisi daga bakin wani cikin sahabbai ko su za a bukar ko sa yace manzo Allah ce duk inda Allah ya karba annabi cikin annabawa a ake binne shi da haka a ɗakin mu Aisha ya rasu anan kuma aka haka rami aka binne shi ba a masallaci a kai wanda ya shafi mace tsakanin dakin mun na Aisha da masallacinsa amma daga baya ne cikin shugabanni da suka zo a baya bayan shudewar khulafa'ur rashidun waɗanda suka zo za su ƙara faɗaɗa masallacin annabi saboda bukata ta kama a faɗaɗa shi sai suka faɗaɗa shi hatta ta ɓangaren gabas wanda ta ɓangaren gabas ɗin ko ka ce ta ɓangaren ba ta ɓangaren gabas ɗin sa kai ta ɓangaren arewa da masallacin a nan gurin a ta bangaren kudin masallaci a nan ɗakin umu na aisha da suka fadda shi ta bangaren kudancin su sai ya zanto ɗakin ya dawo tsakiyar masallaci ko cikin masallaci ko a wannan lokacin akwai waɗansu daga cikin salaf suka yi inkari cewa ba haka kamata a yi ba don kafin waɗannan su yi wannan aikin umar dan khattab ya fadda masallacin annabi amma sai fadda shi ta bangaren wato ainihin yamma da masallacin da ta bangaren arewa da masallacin amma bai faɗaɗa shi ta ɓangaren da ɗakin aisha yake ina fata an fahimta to wani aiki ne daga cikin ayyukan wadansu daga cikin tabi'ai ko tabi'u tabi'ina wanda aikin su baya zama hujja mutum ɗaya dan ya wannan aikin baya zama hujja kuma ba ijma'i suka ba wadansu sun yi inkari cewa ba su yadda ba su ɗin kuma da suka tashi sai suka kyale dakin umma da Aisha a yadda yake su rushe shi ba sannan suka sake yin wata katanga suka zagaye ɗakin ɗaya kenan suka sake yin ta biyu suka yi katangu guda uku don ya zanto ɗakin kamar zaman kansa yake ba da alaka da masallaci wannan ijtihadin su kenan shaykh masajidin albani a cikin littafin sa tahzir sajid min ittikhaz qubur masajid yayi bayani mai kyau kan wannan mas'ala da haka ba alaka tsakanin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da masallacin sa shi da yayi a'a waɗansu ne da suka faɗaɗa masallacin su suka shigar da ɗakin umma na Aisha har ya zama cikin masallaci bayan ku a lokacin annabi da lokacin abubakar da lokacin umar da lokacin usman da lokacin aliyu duk ɗakin ummu na aisha baya cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ba aikin annabi bane ba ba kuma aikin sahabbansa bane aikin wani daga cikin mutane wanda ya iya dai ya iya me kuskure da haka wannan baya zama hujja wannan baya zama hujja babban dalili ke na baya zama hujja daga baya cikin sahabbai kuma ba wanda aka zo kuma shi kuma aka dauki za su aka je aka yi aka sa cikin wani masallaci ne daban ai suna ganin yan wasu suna da tsofa ke sun kai su cikin masallaci ba ko da abubakar da umar da aka sa su kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan akwai hadisi cikin mota na imam malik in bambanta ba wanda ummu na aisha take cewa ta yi mafarkin waɗansu taurari guda uku sun faɗo a ɗakinta taurari guda uku sun faɗo a ɗakinta annabi bai ce mata komai bai fassara mata mafarkinta ba sai abu abubakar yana cikin wanda suka shahara da fassara mafarki lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu aka binne shi a ɗakin ta sai ce to wannan ɗaya daga cikin tauraron kenan biyan suna tafi ana nan shi sai na Bakar ya rasu sai aka binne shi a ɗakin ummu aisha kaga na biyan kina aisha ta ce ina jiran in ji ina ma ni sai kuma zan mutu ni kuma abin da ni ma ga ni ga <laughs> mahaifi na ga annabi sallallahu alaihi sai umar dan khattab ya roki alfarmata cewa ina roƙon alfarmarki idan har na mutu kafin ki ki mun alfarma abin da ni a cikin ɗakin kusa da Abu Bakar kusa da annabi sallallahu alaihi sai ta ta ce shikenan ta yarda shikenan kuma aka binne wannan sai abin da ya faru a rayuwarsa kuma ya faru ko da bayan rasuwarsa yusuf dama annabi yakan ce dakaltu ana wa abubakarin wa umar kharajtu ana wa abubakarin wa umar na shiga ni da abubakar da umar mun fito ni da abubakar da umar mun je wuri kaza da abubakar da umar to gashi kuma an binne su wuri dai shi da abubakar da umar wato ubangiji ta ala ya kaddara haka dan wata hikima ta tashi subhanahu wataala wannan ya ce bayan an ɗauki mutum a aikin soja in yi fasin awo a kan mutum <laughs> wajen likita kuma aka zo a wajen aikin likita kai sai aka zo aka ce dole sai mutum ya yi tsayara don a bincika shi ko in yana da wata cuta sun ya halatta wannan ba ta da alaka da abin da mutum wannan ke cewa abubuwan da malam ya jero shin za a bi su ne har zuwa karshe ɗaya bayan ɗaya a ai mun riga mun yi bayani shi ya faɗe su ne amma mun ce alwala ita ake fara yi kafin bi to idan an tashi kan kuma sai a fara da bangaren dama sannan bangaren hagu sannan kuma kwara ruwa gaba ɗaya har a so wannan adadin wankin karshe da za a sanya kafur kaga ya jerin kuma shine yasa a cikin wani abu na hudu ko na biyar ko na shida in ban manta ba wannan kuma yana cewa idan mutum ya mutu cikin dare in ya halatta a sashi a gaba a yi ta karanta alkur'ani ana addu'o'i har gari ya waye ko kuma za a rufe shi ne a je a kwanta a yi bacci sai da safe abinda suna ta da idan mutum ya mutu wato lullube shi ake da mayafi har kafin a zo a yi da yi masa wanka mai wankan ya zo mai likafani ya zo a dauke shi a ji abin to kaga cikin dare kila babu lokaci a wannan lokacin da kaje ka wanka samu tun kofa dan a ji abin za a jinkirta har zuwa garin Allah ya waye to babu wani abu a zagaye mutum ana karatun alkur'ani wannan karatun alkur'ani da za a yi ko sauka dubu za ku babu abin da za ta tsina masa shi dai aikin da ya ya riga ya tafi an laifin lil insani illa ba a daukar ladan saukar da kuka yi a kai mashi ba zai yi abinda mu shi ke bukata addu'a اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفir له اللهم ارحمه wato ya Allah ka ji kansa ya Allah kai masa gafara amma ba sauki qur'ani ba sauki alqur'ani dinnan al'ada ce ba addini bane ba duk abin da zaka ji an ce a sauke alkur'ani dan kaza sawa'un za a yi dan mamaci dan sabon gida dan sabon ofis dan bukatar wane dukkanin su al'ada ce da bid'a ba su da asali cikin addini Allah bai shartanta mana cewa ba idan muna da bukata a wajen su sai mun sauke Qur'ani shi Qur'ani abin da ake so mu yi aiki amma sai a sauke mutum alkur'ani so 100 so 1000 shi ko bai aiki da ko aya ɗaya ba kaga albarkar da suke cikin alqur'ani kai bata shafe ka ba kenan kwata kwata su wanda suka karanta su kuma sun yi dan Allah suna da lada in sun yi dan an yi contract da su an yi contract da su za a ba su kaza ko su sauka kaza su kaga sun ba su da lada a wajen ubangiji wanda da wuya a ce wai ikhlasi ne yasa su gardawan su soke mutum qur'ani bayan ya biya ake ko su sauka an san kudin ta kaga ba su da lada a wajen ubangiji waɗannan sun zama mutane wanda suke annabi ne ta akkalu da alqur'ani suke ci da alqur'ani wannan bai halatta ba wannan bai halatta ba al'ada ce zo mutunta wannan yake cewa ko da akwai bambanci tsakanin yi wa mamaci wanka babba ko karami ko duk ɗaya ne ba wani bambanci da babba da karami duk ɗaya ne siffar wanka a zaune za a yi wani mashi wanka ko a tsaye yanzu kai ya zaka ka zaune da mace idan Allah ya wannan tambaya a yadda ya rubuto cewa za a kwantar da shi ne ko za a tsayar da shi ko za a yi mace dan Allah ya za a tsayar da mace ya za a zaune da mace banda abin ka wannan wata tambaya ce ma wani ma bai kamata ya yi ta ba za a kwantar da mutum ne a yi masa kuka na ina jin ka kamar ya tofe toshe kawai da auduga a ba da asali cikin addini a zo don an yi masa wanka a nemi auduga a toshe kofar kunne a toshe dubura a toshe hanci a toshe duk ba da asali cikin addini ba da asali za a fara yawan mace wanka za a fara da tsarki da iya eh za a fara da tsarki na'am ba a ba wasu ya gabansa ba kar wani kuma a ce ai addu'a kawai ake to kuma sai a da ita ce a zuwa a sashi a gaba ana Allahun gfirhu Allahun gfirhu waɗanda za ga har gawar take wa tofi to ita shi wannan tofi ne amfanin sa waɗannan ababai dukkanin su al'ada ne gawa tana america kai kana nan najeriya ka daga hannu ka ce ya ubangiji ka ji kanwa ne ya allah kai masa rahama ya allah ka tsare shi daga azaban kabari ya allah ubangiji ta ya sani kuma zai ansa bukatar gurgudan yadda kai kai gurgudan kuma yadda wancan ya tantanta in mummuni ne ba wani sharadin sai an kawo gawar gaban ka ba wani sharadi dan zan yi maka addu'a sai an kawo ka gabana ko dan za a yi min addu'a sai an ka dan zan maka addu'a sai ka zo gabana ko za ka yi min sai na je gaban ka ko dan zai miki addu'a sai kin je gaban shi wannan duk malamin sun zo suka kawo wannan ba duk malamin sun suka kawo wannan sai ga sun zo sun zage mutum suna masa addu'a mace ma sai a zo a zagaye ta ana mata addu'a wai ana mata sammu ana mata sihiri shi za su kore ta sai a tara gardawa sai su zagaye ta ita kuma ta cire kayanta daga ita sai kayan da su na barci ba su zagaye ta suna karatu suna tofa mata suna karatu suna tofa miki yawo ka zamai kawai suna tofa miki yawo ba abin da za su tsare ki ba su isa su hana kishiyoyi su miki bala'i ba ko musiba to wannan barna ce ha kuma in siyasa wai mutum da hankalinsa a ce ai ai ai an ka a gaba ha kawai wani zai kalle ka ce an ka a gaba wai shi ya gano an ka a gaba to ai wannan shine sa ka a gaban wallahi shine ce eh an sa na gaba wallahi kai ne kai ne ka sa ni gaba saboda haka sai ya maka abin nan kawai da hankalin mutum da komai a zuwa kulle shi a daki mai duhu su sa mutum ya tuɓe daga shi sai gajeren wanda wasu suna ta maka addu'a suna maka tofi za a yi kaza kuma a ce to shi kenan sai an yanka sa sai an yanka kaza sai an yanka kaza sai an yanka kaza ai ta shirme wannan duk bacewar basira ce da rashin wayewa gaba da addini ubangiji ta'ala yana ansa addu'ar mai kira idan ya kiraye shi waɗancan hanyoyi da duk mutane suke bi bata kai lokaci ne kuma yin tsubba ne suka kawo su don su cuci jama'a kuma yin tsibbin nan ba sai su cutar da kai ba ba sai su amfani da kai ba amma za su su maka waye su karbe kudinka ai ya kamata ku gane cewa ku gane cewa ahalu sunna sun riga sun farkewa dukkan wadan tsibbalaya domin sun ce masa ƙarya yake sun faɗa da daddare sun faɗa da rana sun faɗa a garinsu sun faɗa a unguwarsu sun faɗa ya ji a kasar ya ji a rediyo kuma ya kasa musu komai na tabbatar ba dan tsubbin da yake son ahalin sunna ba dan tsubbin da yake son malamin sunna dan ya san malamin sunna ya ce masa ƙarya yake ya ce masa mayaudari ne shi to in ya ce wa wani abu yawan malamin sunna mana a shi bai sai kuwa ba to shi kenan kai kuma sun mai da ka da gidaje sai zo ta ka za a yi masa kaza za a yi masa kaza idan an ga cewa tsoron malaman tsubba kake ji sai a haɗa ka da malaman tsubba a ce wai za su yi maka kaza idan an ga cewa tsoron shi wani kake sai a ce sai ya yi fushi da kai da haka kaje kasuwa ka bude a ne guda baka samu komai ba waɗannan duk dan ce wallahi in ma ku yadda ba ni zan muku rantsuwa wallahi wallahi billahi la ilaha illa huwa duk dan ce duk makareta ne duk makareta ne ba wanda suka isa su tutar ko su amfana da shi sai mutane kawai duk su bisa rike ɗaya wani malamin tsubu ko ya sa ka tuɓe ko ya sa ki tuɓe ya tofe ka da yawo ko ya tofe ki da yawo wai za a yi miki kaza ko za a yi kaza wallahi duk wanda ya ce an saka a gaba ni ina tabbatar maka da cewa shine saka a gaba kuma ka faɗa masa haka gari wallahi sai kaga ya yi karkarwa dan ba su da tabbas wato dan tsubbu wato kamar kura yake gashi da bai tsoro amma kuma shi ma tsoro shi ne zai zo firgita ka amma idan ka kai baka firgita ba sai ce ah wannan fakila abin da ya taka ya funawa shi kuma sai ya rikice to amma da ya firgita ne ta tsorata to ya ta binka a guje kenan Allah rufa mana asiri Allah samu gane sunna mu yantu domin duk wanda ya gane sunna to ya samu yanci amma duk wanda yake cikin gida da al'ada to yana cikin kurkuku eh, Allah rufa mana asiri a ah, malam yadda aka wannan ai da zafa zafa nan sai a tashi a haka karka ka zaka yayyafa abin ruwa sai ubangiji ta Allah ya kai lokaci na gaba ban manta ba da waɗanda na ba aiki din nan suka rubuta sha Allah yanzu daga tafiya ne nake ko gida ban je ba kun gama waya ne aka kawo min littafi na daga gida muka haɗu da littafin a nan amma sati mai zuwa zan ba su takaddun su kuma da littafansu su da ne musu alƙawari sha Allah assalamu alaikum